الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه قدره ومقدار العظيم وبايان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يندعك قسنر وادازو wannan wani ɗan takaitaccen saƙo ne nake so zan yi wanda yake kunshe da nasiha zuwa ga wani bawan Allah ɗaya daga cikin jagorori na wahabiya a Najeriya wato Alhaji Balalau wanda wannan nasiha ce <laughs> zuwa gare shi wanda hisisan shi ba a fiye jin irin wannan sadama da karo yana haɗa mu da su ba musamman da shi saboda a zaton mu shi mutum ne da yake yin abin da ya dame shi abin da yake gabansa abin da ya shafe shi so kaga wannan ko me zai yi ya isar da da'awarsa na wahabiyancinsa misali da'awarsu na ƙin annabinsu da yanda suke kin annabi haka da sauransu wannan duk ba wani abu bane da ya shafe mu a kullum fali amal ala shakilatihi kowane tsuntsu ya yi kukan gidansu so amma na san yan uwa za su ce me ya jawo wannan maganan yau kuma muke so za mu yi jawabi akan alhaji balalau abin da ya jawo kwanan nan da yawa daga cikin 'yan uwa sun ga abin da ya faru a ƙasa mai tsarki a taro da aka yi na malamai a najeriya wanda a gari a wajen yankin mina an gabatar da wannan taro wanda wanda yake gabatar da malamai suke yin jawabi shine kabiru gombe Kabiru Gombe shi shine yake gabatar da malamai ya kira wannan su yi jawabi ya kira wannan su yi jawabi. Wajen gabatarwansa sai yake kiran ɗan uwanmu abokin gwagwarmaya Sheikh Munir Adam yake cewa ga wani zakakurin malami ya yayi maganganu masu wanda suka dace da mukamin Sheikh Munir dan wannan ma an ga dama za iya cewa ba da haƙƙi ne kawai ko a yabo ma ba za mu kira shi ba kawai ya ba wa Sheikh Munir haƙƙinsa ne in ma bai tawaye sa ba dama haka Sheikh Munir din yake to alayi halin Kabir Gombe da yi wannan gabatarwa sai aka samu a wasu daga cikin karnukan wahabiyan haka a Najeriya hankalinsu ya tashi domin abin da yake ishara wannan abin da Kabir Gombe ya faɗa abu ɗaya yake ishara in yana ishara yana ishara da muhimmin wani abu muhimmin abin da yake ishara a kansa kuwa shine Allahumma salli ala sayyidina rasulillah shine duk karnukan da suke haushi abin da yake ishara ma jawaban kabiru gombe abin da yake ishara a kai yana ishara da cewan karnukan karnukansu da suke haushi to sheikh munir ba sa'ansu ba ne sai su nemi sa'ansu to wannan abin ya daga hankalin wahabiya kwarai da gaske wasu daga cikin wahabiyan to wanda kwanan nan sai muke ganin jawabin shi alhaji balalau wanda wannan jawabi da yi abin kunya ne kwarai ga wanda ya san duniya da yadda duniya take tafiya da yadda ya san abin da ake ciki idan ya ji mutum yana irin wannan jawaban to ba abin da zai yi sai dai ya yi dariya saboda ya san mai faɗan maganan in ba dai ya zamana cewa yana faɗan ta an hawan son zuciya ko kuma ya zamana yana faɗan faɗanta biduni ilimin ba tare da ilimi ba bai san me yake faɗa ba wannan dole ɗayan abu biyun nan ya faru to amma ina son in sa wani ba'ali kaɗan na cikin jawabin shi alhaji balalau a saurari jawabin nasa a jimi ya faɗa idan an saurara mu sa jawabin ɗan kaɗan a saurara a jimi zai faɗa idan an saurara mu kuma sai a ji me za mu biyo baya da shi insha Allah tabaraka wa ta'ala a taƙaice bi iznillah Allah rahim ara haka aka yi ta yi nan nake addu'a Allah ka ji kan Sheikh Abubakar Giro Abu Allahu akbar abin da shi aka yi wannan ayyuka har ma ku tafi ka bar shi ya ringa yi har sai da aka yi karshe sannan ya bari a sai wa'azin sa kenan na karshe Allah Allah ya gafarta mishi amin Allah ya mishi rahama amin sannan ku duba Najeriya al'ummar mu maluma da suka shigo daga ko'ina an yi wa'azi wa arazai su inda alhazai suke an isa da sakonni shi yasa hukumar jin daɗin aikin hajji wanda shi abdul-jalal arabi yake jagoranta dole mu mishi addu'a ba ta gode ko ba a zo da maluma masu yawa irin wannan lokaci ba saboda malami 153 suka shigo don su yi wa ƙasar najeriya addu'a don su yi wa alhazai wa'azi cikin ma'aikatan maluman kuma mafi yawa malamai ne na suna. shi yasa wani kila kuna bibiyar shafin na yin wa'azi a muna da wurare da yawa Allah ya girmama wajen lokacin da ake irin wa'annan wazuzzuka za ka shugabannin ahlus sunna suke jagorantar irin wa'annan karantarwa saboda mafi yawa daga cikin maluman bid'a ba su saba da wa'azi ba gaskiya ne masu wa'azin da karantarwa malaman sunna ne amma tunda an zo tafiya ce da ya haɗa kowa da kowa to in ana nan za ka gama haɗu da kowa da kowa in an zo za a yi wa'azin kuma za a sa ɗaya daga cikin mai gabatar da maluma shi yasa ka sa shek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 a yan uwa wannan kaɗan kenan daga cikin jawabin shi alhaji balalau <laughs> wanda ya gabatar wanda ya laita huma fa'ala ina ma a ce bai yi wannan jawabin ba ya yi waɗannan ƙarerai ya laita huma fa'ala ya ci gaba da ɗan riƙe ɗan mutuncinsa da ɗan ƙimansa yadda ake ganin sa je ta tallan wahabiyancinsa da ƙin annabi da sauransu wannan bai shafe mu ba da sai dai mu yi wa'azi kawai mu nasiha da sigar da ta dace ina ma a ce bai yi wannan maganganu ba wanda abun kunya kwarai da gaske to amma anan kafin na zo na bashi ansa a kan maganganunsa ina da tsokaci guda ɗaya wato shugaban Haji kwamishan na ƙasa a ah, Malam Jalal Arabi wanda malam jalal arabi eh, wato shugaban hajji na ƙasa malam jalal arabi ina burin wannan saƙo ya riski ka sosai da kyau waɗannan mutanen su suke ɓata muku aiki kaga ya fito a kan mimbari ya faɗa ya ce an ɗebi malamai kusan ɗari da hamsin amma majoritinsu 'yan ƙungiyan wahabiya ne Majoritinsu 'yan ƙungiyan wahabiya ne ishara yake yi ga cewa lallai wato mu wajibi ne mu fahimci a ƙarƙashin jagorancinka an tawaye haƙƙinmu an danna haƙƙinmu mu masoya manzo Allah yan ɗariƙa wanda ka fi fifitawa ka fi fifita ɓangaren wahabiyanci ka fi fifita ɓangaren makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ɗebi kujerun malamai wanda a cikin ƙasa ba sa matsala kashi a cikin musulman Najeriya wahabiya bai wuce a ce tana matsala kashi biyu ko kashi uku cikin goma ba amma ɗebi kujeru a ɗari da hamsin a basu mafi yawa to wannan ba daga bakin wani muka ji ba daga shugaban kungiyar zumrat wahabiyar gaba ɗaya ga shi alhaji balalau yana faɗa cewan jalal arabi yana maka addu'a su ka keɓance da wannan abin to wannan kira ne na farko ya faɗakar da mu don ba za mu yadda akan wannan abin ba za mu yi rubuce-rubuce za mu yi za mu di yanda za mu shiga mu ga mun kwato mu. za mu shiga mu kwato mu in kuma ƙarya yake yi to wajibi ne malam jalal arabi a mazauninka na shugaban wannan kwamishin ɗin kar ka bari ya bata maka aiki kar ka bari ya haɗa ka da mutane kar ka bari ya haɗa ka da musulman najeriya Allah ya ajiye ka wannan gurin bai ajiye ka don ka yi wa wahabiya ƙungiyar makiya annaba aiki ba Allah ya ajiye ka ne domin ka yi wa dukkan musulman Najeriya aiki Wara wasu ka fifita su sunan wannan abin zalunci ba kuma za mu sa ido mu gan shi ba kuma mun san yadda za mu kai rahoto gaba kuma mun san yadda za a dau mataki wajibi a gyara wannan dole ne kuma za mu yi bincike akan abin wajibi ne saboda ba mu je ba sai da ya faɗa yanzu muna tabbatar da wannan wannan kadiya na ɗaya kenan kadiya na biyu wanda nake son zan yi magana a kai <laughs> malam balalau ka yi haƙuri ko alhaji balalau ka yi haƙuri tare da dukkan girmamawa cewa in an je ku ake gabatarwa ku ne shugabanni wannan ƙarya ne zan tuna maka da abu ɗaya wanda shugabannin in suna guri ba kwa motsi an yi taron yi wa ƙasa addu'a a arfa gaba ɗayanku kuna gurin malaman izalan kuna gurin kaf ku amma kai alhaji balalau baka da ƙimar da za a iya sa kama ko ka yi tari a gurin saboda akwai malaman da suka fi ka an yi taron yi wa ƙasa addu'a majoritin malaman da suka buɗe wannan addu'ar? 'yan ɗariƙa ne wanda suka rufe addu'an 'yan ɗariƙa ne kuma da fatiha da salatul fati aka buɗe da fatiha da salatul fati aka rufe a gaban ka fa a gaban ka aka yi wannan abin taron yi wa ƙasa addu'a yau kuma ka zo kawai kana maganan cewan a'a wai kai kana maganan yanzu a makka ba wanda ya isa ya zo ya yaɗa wani abin nan ɗinsa ya yaɗa bidiya a fahimtar ka bidiya a fahimtar ka a gaban ka a yi taro a kira malamai tunda kai ba za a saka a sahun malamai ba kai shugaba ne na wata ƙungiya kaga ba za a saka a sawun malamai ba wannan abun fa ya faru a gaban ka baka ce komai ba to kaga wannan irin wannan kuma a zo a tara mutane ana gaya musu zancen da ba haka ba ana musu ƙarya to kaga inda ɗan sauran mutunci mutunci zai zubi ya kamata a kiyaye wannan wannan abu na ɗaya kenan sannan abu na biyu mu dawo wanda shine baitul qasid din abinda nake so zan yi magana zan yi tarkizi a kansa yan uwa wabiya sun saba yaudara da damfaran imanin mutane a Najeriya. Ai mu ne a Saudiya, Saudiya kaza kaza kaza kaza da sauransu. Wa billahi alladhi la ila illa wa yanzu Saudiya ba kasan wahabiyanci bane. Koransu ake ana farautan su ana farautan malaman su yanda kaga karnuka haka gwamnatin Saudiya take farautan wahabiyawa. ga wanda ma bai sani bai sani domin wannan abun mun fahimci da irin wannan maganan ake jan wanda ba su karatu ba ake jan yan boko sai a zo a ce maka ai mu muke tare da mutanen makka don haka addini a can yake kaza wanda ka kaddara a ce wahabiyyat tana tare da ku mutanen mamlaka din almamlaka arabiyya saudiyya a kaddara tana tare da ku wa ya ce duk abin da mamlakar arabiyya saudiyya ta yi shine daidai a kaddara mamlakar arabiyyar saudiya tana tare da ku waye ce duk abin da mamlakar arabiyyar saudiya ta yi shine daidai shine addini to ballantana yanzu babu ku babu mamlakar arabiyyar saudiya farautan wahabiyya ake a saudiya yanzu kuma da dalili kuma yanzu za mu bayyana wa duniya saudiya ta cire wahabiyawa daga cikin diwanin musuluncinta a ƙasar to amma ka nan an zo an tara mutane ana musu ƙarya babu wanda ya isa yanzu ya je yayi wani abu a Saudiya wanda ga bidiyoyi fa kwanan nan kowa yana da shi sai sa bana bukatar ma insa wazifa a Kaaba wazifa a masallacin Makka eh, a masallacin Madina ko ina da ina muna zauna muna la ilaha illallah muna karanto salatul fati wanda kai a wajenka wannan la ilaha illallah da salatu wa annabi shine bid'a to gashi kuma an samu na yi to ina wani magana da zaka zo kana wa mutane magana a wannan ƙasa kaza kaza wallahi yan uwa bari ku ji wannan aƙidar da wahabiyya da irin kiran da suke yi yanzu a Najeriya inda Alhaji Balalau zai tafi Saudiya ya je ya yi da larabci in ya iya larabcin in ya iya larabcin ya tsaya yi da larabci abubuwan da suke gaya wa 'yan ɗariƙa kai har da 'yan shi'a ya tsaya ya faɗa a birnin Saudiya a ɗauke shi ina mai rantsi muku da zatin Allah in mamlakar Arabiya Saudiya hukumomin ƙasan suka kama shi filla kansa za su yi wallahi sai dai ya dawo wa rasu-huma mafsulun an jismihi zai dawo an filla kansa bai isa ba ƙasan ta canza gaba ɗaya dalili ga shugabanni yanzu za mu danna maka ƙarara za su faɗa ba ma kan manhajin wahabiyya mun dina kaga yanzu dai bala launi kai a saudiya ba kowan kowa ba ne to bari mu sa wanda waliyul ahadi shugaban kasan saudiya ya faɗa yanzu sun bar kan manajin wahabiyan to wani ƙarya za ku zo ku yi wa mutane an riga an gane ku duniya ta ƙare an cinye ku an gama abin da zai ba ku mamaki yan uwa saudiya a dokokin hajji da ta sa na wannan shekara ko kun san waye gwarzon shekara da suka cire wanda ya yi dokoki suka ce ya yi tsaftataccen hajji wanda ba irin har suka bude mai ɗakin kaba ɗan shi'a ne hotunansa yana nan za ku ga da farin rawani ga shirin yana fitowa daga cikin ɗakin kaba to ina ra'ayin waɗannan wanda suke zuwa yan shi'a yan ɗariƙa yan bidiya Har riga an gama da ku da yake kun fahimci mutanen mu ba sa jin larabci sai ku mai da su wawaye bayan saudiyan ta wurgar da manhajan wahabiyya ta wurgar yanzu a duniya kun zamanto kaman karnuka kyaman ku ake saudiyan tana koranku ku tana koran ma yanzu za mu danna shaida tana koran ku duniya an kaje irin su Maghrib su Aljazair wasu yanki a Misra su Pakistan su Kazakhstan su Afghanistan duk yankuna da wasu yanki na India ɗebo littattafan wahabiya ake ana zazzaga musu fetur ana ƙona su to ina tasirin kun yake daga wannan ishara ne zuwa ga mu ta Najeriya duk duniya sun guje su kuma ku guje su domin duniya ta amince ittifaki ne kawai a tsakanin musulman duniya duk yadda kuka ga ta'addanci to daga cikin wahabiya yake ittifaqi ne kawai da haka musulmai ba su da abin da su yi su kubutar da kansu banda su nuna sun barranta ga wahabiya amma abin da zai tabbatar da magana na kar a ce na faɗa abin da ba haka ba bari mu ji masu kasan. ga masu saudiya ga waliyul ahadi bari ya gaya mana shin da gaske wahabiyanci shine bari bari a ji shi kalas ina in masu ƙasan suka fada walil adi wanda shine mai jiran gado yanzu shi zai zama shugaban ƙasan saudiya gashi الامير ملزمون بمدرسه معينه يعني مثلا مدرسه آه، الشيخ محمد عبد الوهاب هي هي التي ستفسر هذا القران وهذه الاحاديث طول العمر احنا متى ما زلنا نفسنا بمدرسه معينه او بعالم معين معناته الهنا البشر الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع الله سبحانه وتعالى بينه وبين الناس حجاب أنزل قرآنه والرسول صلى الله عليه وسلم طبقه على الأرض والاجتهاد مفتوح للأبد والشيخ محمد الوهاب لو خرج من قبره ووجدنا نلتزم بنصوصه ونغلق عقولنا للاجتهاد ونؤلهه أو نضخمه لأول من عارض هذا الشيء فلا يوجد مدرسة ثابتة ولا يوجد شخص ثابت القرآن الاجتهاد مستمر فيه والسنة صلى الله عليه وسلم الاجتهاد مستمر آه، فيها وكل فتاوى حسب كل زمان ومكان وحسب كل فهم يعني مثلا لما to عبد الله ينوى تو ga masu abin wanda yanzu shi wannan matsala shugaban ƙasa yake yi waliyul adi na saudiya tambaya karara aka masa bayan ya yi magana kan Qur'ani da hadisi da sauransu aka ce to shin mamlakar Saudiya yanzu tana da wata madrasa ayyana wani mazhabi kwaya ɗaya da za ta riƙe ta ce a kansa take fahimtar musulunci ya ce kamar mazhaban Sheikh Muhammad dan Abdul Wahabi a bakinsa Muhammad dan Abdul Wahabi mazhaban Wahabiyawa ya ce a'a ba ma riƙe mazhaban kowa ba ma rike wani mazaban dan Abdulwahab ya ce kai da dan Abdulwahab zai fito daga kabarin sa yanzu ya ga mun rike nassoshinsa da fahimtansa mu ce a kai za mu yi aiki zai ce mana ku bude gwagwalwanku ku ku koma babin ijtihadi ya ce qur'ani za mu kalle shi mu yi istinbadin akam a ciki wanda ya dace da zamanin mu da lokacinmu to ina ka samu kai kawai ku zo ku tara mutane ai saudiya garin sunna garin ƙarya ƙarya ita kuma ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku dinga gaya wa mutane gaskiya Saudiya ta an kore ku kuma yanzu za mu tabbatar ga malaman za su tabbatar muku an kore ku wabiyanci ya riga ya tashi aiki ya riga ya tashi aiki sai sa ku yan Najeriya balile da kuke ta su sun sun cutar da kai sun cutar da kai ba wani iskanci suke koya maka ba sunna bane ba sunna bane yanzu abin da zai karfafa muku guya ku duba tarurruka da aka yi na Rabizatul Alamil Islami wanda aka zo ga irin su shomayi halifofin shobarai hadda isu shi'a hadda suwaye a garin saudiya aka yi ta yadda yanzu idan ka je ga ina rantse muku da Allah wannan kala katancin da wahabiya suke a Najeriya yanzu wani bawabi ya je Saudiya yi Allah ina gaya muku ya dai ai da kwangawansa ya dawo Najeriya fille mai kai za su yi amma kun ga sun zo nan da yake ya fahimci mutane tun da can yana magana da Hausa ba jin Hausa suke yi ba garin sunna garin kaza kaza garin kaza wani sunna wahabiyanci dai sunna na wahabiyanci sunnar manzo Allah kan garin ne amma sunnan wahabiyanci a kun tashi aiki Alhaji Balalau kun tashi aiki ba in ji mu ba in ji Waliyul Adi gashi shugaban kasar Saudiya wannan na ɗaya kenan ko to bari ku ji ga wanda zai fito abin karara zai faɗa malami ne a ƙasan kuma ɗaya ne daga cikin family na, mamlaka ɗin family daga shi a aljazira ana hira da shi shin wahabiyanci yanzu malamai a saudiya ba wahabiya ne ya ce a'a ya ce a'a mun bar wahabiyanci mun bar kaza ya fito ya faɗa ya ce ba ruwanmu gashi malami kuma ɗan familin mamlaka ya fito ya ce ba ruwanmu da wahabiyanci yanzu ya karanta wani abu ma daga cikin maganganun da abdul wahabi ya ce ba zai yi mu wannan ba yace ya biya wahabiyawa yanzu su ‘yan kadan ne a saudiya ‘yan saudiyan gashi bari su ji ballantana ku zo kuna taiwa mutane ƙarya gata يا دكتور في المقالات تباع كتب الوهاب التي ربما التي ربما ترجح النصوص الخاصة بعلماء الوهابية ربما أكثر من ترجيحها للنصوص القرآنية هذا كلام صحيح فيما يخص الفكر الوهابي المتشدد الذي يجب علينا كلنا أن ننأى بأنفسنا عنه الآن هذا الذي يحكم نعم. المملكة ويواجه لا الناس لا الذي يحكم المملكة اليوم هو الإسلام نريده الإسلام فقط حنا الآن أنتم تريدوا نعم. لكن احنا بنتكلم عن الواقع الفكر الوهابي لا يصلح أن يكون فكرا لدولة حديثة مركزية مثل المملكة العربية السعودية قلب العالم الإسلامي لا يصلح أي... إطلاقا أي فكر الآن وهؤلاء متغلغلون في الدولة yan uwa ku ji da Allah maganan da ba Allah ne yake faɗa yake cewa shi dan jaridan yana ce mai yanzu ai wahabiya su suke mulkin Saudiya yace a yace a yace musulunci ne kawai yanzu ba wahabiyawa ne yace mai to ya za a yi da malaman wahabiya yace kai wahabiyanci barin gaya maka bai dace da mulmulakar arabiya saudiya ba a yanzu kwata-kwata bai dace ya jagoranci mamlakar arabiya saudiya ba gashi gashi hira bari mu ci gaba da لو الدولة تعتبر أنها إذا أبعدتهم فإنما هي ستسقط لأنهم الركن أنا عندي الآن آه، نص أخذته من الدرر السنية في الأجوبة النجدية هذا أحد الكتب اللي بوع في البقالات تباع في السعودية كل مكان. نعم هذا النص الذي يجب أن نرفضه كلنا الآن لكنه للأسف في من يتشبث به هذا يتشبث به هو الذي يعطي الدعم اللوجستي لمثل هؤلاء يقول هذا الرجل آه، يقول مثلا مؤلف هذا الكتاب متحدثا عن طريقة يعني أسرة آل الشيخ وهي أسرة تميمية عريقة نحترمها لكن يتحدث عن الغلاة منهم يقول ولا ينبغي لأحد من الناس أن عدول العدول عن طريقة آل الشيخ رحمهم الله آه، ومخالفة ما استمروا عليه في أصول الدين فإنه الصراط المستقيم الذي من حاد عنه فقد سلك طريق أصحاب الجحيم طيب نعم هذا الكلام bayan Allah nan yana gaya wa ɗan jarida ya ce masa bayan da za a yi mai riko da wahabiyanci sai ya ɗauko ɗaya daga cikin littattafan wahabiyawa addurar saniya wanda an tara fatawoyi ne na shi ɗan abdul ya karanto cewan daga cikin sharaɗin da aka sa shi ne wai a ƙasan Saudiyya bai kamata kowane musulmi ya kauce daga kan tafarkin alu sheik ba ma'ana tafarkin iyalan gidan muhammadu ɗan abdul wanda kuma ya bar tafarkin dan Abdul Wahab ya kama wata hanya ya kama hanyar wutan jahannama sai ya ce ya za mu yi mai riko da wannan magana ya ce wannan magana ne na ta'addanci na taɗarro dole a wurgar da shi ga su familin Saudu din malaman Saudiyan ƴan ƙasan Saudiyan ko kuma ku zo a Najeriya kai ka bari ana ta yaudaran ka ana koya maka sunna ana ƙaryan banza ƙaryan wofi ƙaryan banza ƙaryan wofi gashi jama'a kun dai ji kun dai ji kundeji to ina batun wani cewa a saudiya ana kaza hatta yi alhaji balalau ka zo kana gaya wa mutane ba wani wanda ya isa yanzu ya shiga wani waje ya je ya yi kaza in za ka fito ka ba dan uwanka kariya ta wani guri ka fito ka ba shi kariya kabiru gombe maganar da ya yi bindiga kuma wannan bindigar ta rusa da'awansa tun daga ran da ya fara hawa sifika ya zagi ɗariƙa maganar da ya akan ɗan uwanmu malam munir ta rusa shi haka maganar da zai har ya mutu in dai zai zagi ɗariƙa ne <laughs> wannan maganar ta rusa shi saboda ya ƙaryata abin da ya a baya da abin da zai faɗa na cin mutunci akan ɗariƙa har nan gaba ya tashi aiki wannan ya nan ya tashi aiki da ka alhaji balalau a sake lale yanzu saudiya gata daga bakinta kar ta yi maka ɗaci daga bakin masu shi wahabiyanci bai da wani mahalli a saudiya bai da wani gurbi an riga an tashe ku aiki an kore ku kuma bari ku ji yanzu yan uwa abin da zan sa na ƙarshe da shi zan rufe bana na son dama magana ta wuce minti talatin ga ɗaya daga cikin malaman wahabiyawan a saudiya zai gaya maka garinsa zai gaya maka masallacinsa zai faɗa cewan yanzu malaman wahabiya farautansu ake yi farautan su ake yi mamlaka tana kulle su tana koran wahabiyanci har ma zai kira yan uwansa malaman wahabiyawan saura akan su yi hijira su bar saudiya su gudu kamar yadda shi ma ya gudu to me ya rage gashi bari ku ji gashi yan uwa gashi nan bari ku ji الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على خير خلق الله اجمعين معكم عماد بن احمد بن ابراهيم المبيض امام وخطيب جامع الملك عبد العزيز بالدمام بفضل الله ورحمته وتوفيقه اني تمكنت من الخروج من البلد بعدما اغلقت جميع الابواب في بيان الحق وانكار المنكر وقد اوجب الله عز وجل على اهل العلم هذا الامر كنت اتمنى أني أتحدث هذا الحديث أمامكم وأنا على منبري في مسجدي بين الناس ولكن لو استمريت على هذا لأصابني ما أصاب إخواني العلماء والدعاة والخطباء أصابني ما أصابهم من السجن والتنكيل والمحاكمات الجائرة شرع الله عز وجل عبادة عظيمة وهي عبادة الهجرة عندما يتعذر على الإنسان إقامة دين الله عز وجل أو تبليغ دين الله عز وجل أو خاف الإنسان على نفسه من الأذى والضرر يقول الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله ايها العلماء أيها الدعاة يا أهل الخير في بلادي إذا لم تستطيعوا من بيان الحق في داخل البلد وأنا أعلم أنكم تتحسرون على ما يحدث في هذا البلد من منكرات إذا لم تستطيعوا بيان الحق وتوضيحه للناس فليس أمامكم إلا الهجرة اقتداء بما سبقكم من الأنبياء والصحابة والصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد to wannan ɗaya daga cikin malamai ya faɗi masallacinsa jami'i na almalik wane ne sa'ud wanda yake a garin dammam a nan yake ya ce amma saboda yadda ya ga mamlaka tana farautan wasu daga cikin malamansu malaman wahabiyanci ya ce shi kuma yana ganin dole he ba zai iya tafi ba zai iya rayuwa ba ma'ana sai akan fikira da manhaji irin na fahimtar addini da suka yi na dan abdul ya gudu ya bar garin ya yi jira ya kuma kira malamai na garin saudiyan tunda an san wahabiya ne ya ce su gudu su ma su yi jira to ina batun wani wahabiya yanzu a saudiya saudiya tana nan ta riga ta kubuce muku ku yi haƙuri sai yasa ɗan kuɗin riyal da ake samu da kuɗin petrol ta gano cewa in ta riƙe manhajin wahabiyya za ta dammare duniya za ta tsane ta za a ci gaba da nuna musu yatsa su suke safan sarin ɗin ta'addanci da haka dolan su kawai ba yanda za su yi sai dai su watsar da fikiran wahabiyanci to amma sai ku ga wani gauɗi kawai a nan wani gauraki kawai ya shigo nan kasan kaga yana gaya mutane a saudiya musamman irin su dakta jaki in ka ce maka ba haka ake ba wani maka <laughs> ku duba dai kwanan nan <laughs> abinda su ne ya ce labbai kala hajja illa bi tasrih duk a cikin shuruɗan hajji babu wani abu sunan shi tasiri amma ya ce baka da hajji kawai sai kana da wannan tasiri din na ga wani malami a Kano yana ta kokarin sai ya kare a wannan malam wabiyanci ya kubuce muku ya bar Saudiya kuma ya tafi har abada wannan ne dalilin da za ku ga wasu wabiyawan suna kai wa Muhammad bin Salman shi wannan waliyul adi din suna kai mai hari da zagi da cin mutunci saboda ya fito ah, ba abin da yake yi sai sai sai abin nan da aka Allah ta Allah ya sa su gane Allah ya sa mu dace albarkar manzo Allah network ba kyau a yi hakuri watakila mun samu network mai kyau ma ƙara canzawa sallallahu alaihi kasan Nijar wanda abin mamaki wannan da kuke ganin shi bawon Allah nan wallahi azim wallahi azim yana da awan shi malami ne amma ba malami bane malami ne a bakin mai neman suna Ibn Hazam wanda abin mamaki abin mamaki fa mada amuhu haramun wa masharabuhu haramun wa malamar daga garin Kano yace malam da Allah muna so a bamu addu'o'i wanda suka kunshi sunayen Allah wanda in arloki roki Allah Allah yana amsawa haka yake dan uwa Allah yace wajin lail asmaul husna fad'u biha Allah ya da ya kyawawa ku roke shi da su za mu fitar muku daga cikin sunayen Allah yadda ake yin wurdinsu su yadda in ka roki Allah da wannan sunayen in Allah ya sa da kowace irin bukata ce Allah subhanahu wata'ala zai biya maka bukatar ka na farko akwai sunan Allah Allahu ismul jalala sunan da babu wata halitta a duniya da ta dauki wannan sunan in ba Allah ba shine Allahu yan uwa zan ba ku wannan addu'ar wallahi duk wanda ya gwada ta Allah zai biya mai sa alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sunan Allah ne Allahu kuma Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'u biha Allah da ya kyawawa ku shi da wannan sunan duk wanda yake da wata bukata wacce bukatan ya gwada ya gwada ya roƙi Allah shiru to ga wannan aikin ya je ya gwada ya yi, wallahi darajar manzon Allah cikin sunan Allah Allah subhanahu wataala zai biya masa bukatarsa shine karki sunan Allah ya Allahul Bahamudu fi kulli fi kulli alihi abinda za ka rika karantawa kenan ka yi shi ah, babu adadi ranar juma'a ake yin wannan ake yin wannan aikin ranar juma'a ranar juma'a mutum zai yi wanka idan yi wanka ya tafi masallacin juma'a kamun lokacin juma'a idan kuma mace ce a gida za ki wankan juma'a yadda ake wankan haila wankan janaba wankan biki haka za ki wankan juma'a sai ki zauna kamun lokacin sallan juma'a har izuwa lokacin sallan juma'a kina yin wannan addu'ar babu adadi ko kuma kana wannan addu'an a masallacin juma'a in kai namiji ne babu adadi يا الله المحمود fi كل fi'alihi ya الله Mahmud fi كل fi'ali ka kudurta niyyarka da والله wallahi kowace irin bukata ce sai Allah ya biya maka wannan sirri ne mu jarrabe kuma za ku yi godiya ranar juma'a ake yin shi in mace ce kina gida daga lokacin sallan kamar lokacin sallan juma'a da awa ɗaya ki zauna ki tai yi babu adadi in kai namiji ne kuma in kai wanka ka tafi masallacin juma'a kamar lokacin liman ya fara hudu ba kai tai babu adadi darajar manzo Allah kowace irin bukata ce sai Allah ya biya maka saboda haka aiki na biyu shine arrahmanu sunan Allah Allahu arrahmanu shi kuma aikin arrahmanu zan ba ku shi akan mutumin da yake yawan mantuwa mantuwan karatu ne ko ko mantuwa ne na mantuwan karatu ne ko mantuwa ne na harkar kasuwanci mutum mai yawan da ya kasa rike abu wurin ba ku aikin sunan Allah arrahmanu ku je ku jarraba wallahi shi ma sirri ne mu jarrabe sai kun gode ma Allah sai kun godiya zuwa gare ni man kana kasiran nisiyani wanda ya zama yana da yawan mantuwa falyalzam zikirahu ba'da kulli salatin ashar marratin kalzimci karatun wannan Allahu Ar-Rahman kafa goma bayan kowane sallah bayan kowane sallah ka rinka shi musamman ka hada guda biyu Allahu Ar-Rahmanu Allahu Ar-Rahman Allahu Ar-Rahman ka rinka yin ashar marratin kafa goma ina mai tabbace maka ta fazu ma tasma'u duk abin da kaji sai ka haddace shi ba za ka manta ba da izinin Allah wala tansa mata alam abin da ka sani kuma ba za ka manta da shi ba sirri ne na rike karatu musamman masu jarabawa wanda in sun je maka sun yi karatu in sun je wurin jarabawa kuma sai su manta Allah ku jarraba wannan wallahi za ku yi godiya sirri na biyu kenan sirri na uku shine sunan Allah Ar-Rahimu lokaci bayan lokaci zan ranka ba ku sunayen Allah guda biyar biyar an fahimta ko na uku shine Ar-Rahimu duk mutumin da ya zama ah, ah, duk mutumin da ya zama yana da wani maki kuma yana son yi abokantaka da wannan maki misali zaga akwai wani ya tsane ka amma kai kuma kana ji a cikin zuciyarka ina ma ce wannan nan abokina ne to ga abin da zaka yi wannan makiyin naka zai dawo masoyinka ya zama aminin ka zama kuna abokantaka fiye da ake tunani misali ke mace ce kina da kawa kawan nan ko kuma ba kawar ki bace kina son ki kawance da ita amma ita ta tsane ki ba ta son ki tana nuna miki kiyayya to wallahi ki rike wannan sirrin wallahi zaki ga yadda za ta neme ki da kanta kuma ku zo ku yi kawance da ke da ita Shi ne sirrin sunan Allah Arrahimu. rahimu ya Rahimu ya Rahimu za ku same ya unnada ya Rahimu wa man dawo ma lawati tilawatihi biduna adadin wanda ya dawo ma abu karatun wannan ya Rahimu ya Rahimu ba tare da adadi ba ja'alallahu aduwahu siddiqa eh, sadiqan Allah zai sanya makiyinsa ya zama abokinsa makiyinka wallahi sai ya zama abokinka shi ana yin shi ne babu adadi bayan kowace sallah ya rahimu ya rahimu ya rahimu to duk makiyinka wallahi sai ya zo ya dawo masoyinka to sai sirri na hudu shine sirrin sunan Allah almaliku almaliku shi kuma wannan sirrin misali duk wanda ya zalunce ka misali kana ji kana kallo a zalunce ka kuma a kai ka wurin hukuma yan sanda ne alkali ne su wane ne hakkinka ne aka danne kuma aka kai ka to kamun ka je wajen inda ake gayyatan ka yi kokari ka karanta kafa 313 adadin mursalai insha Allahu rabbi wanda za ka je wurin nasa sai ya dawo bayan ka, matukar kai ne da gaskiya ba za a zalunce ka ba shine ya maliku ya maliku ya maliku ya maliku ya maliku kafa ɗari uku da goma sha ɗaya ka jarraba wallahi in dai dan zalunci aka sa ka a gaba za a zalunce ka ko kotu aka kai ka alƙalin ba zai iya yanke hukunci ya zalunce ka ba ku jarraba wannan sirrin mun baku saboda annabi Muhammadu sirri na biyar shine sirrin al-Quddusu sirrin sunan Allah mai suna al wannan sirrin shi kuma ah, sirri ne shi ma mujarrabi sirri ne menene mujarrabi musamman mutumin da yake yawan waswasi a cikin sallah ne waswasi a cikin harkar kasuwancin shi ne waswasi waswasi ya ya rinka abu yana waswasi yana samun sahau to ga maganin waswasi cikin sunan Allah amma shi yadda ake karanta sirrin subhanallahi almalikul malikil qudusil subhanallahi almalikul malikil qudusil subhanallahi almalikul malikil qudusil zaka rinka yin shi ma babu babu adadi bayan kowace sallah wallahi wasu wasu sai ya da kai saboda ka yan uwa wannan shine sirri da muka ba